da aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjani bai kamata ya zo ya bata mana musulunci ba bai kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san alaka gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shi ne wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi ta yi a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrima shine wannan mai kabarin ko sunansa gibrima mutumin guru ne kan kaburukan su ake bauta kowa dai a cikin ku ya ga abin da ake ta yadawa daga yau kwana biyu a social media na wani ko wasu mutane da suka tsaya a kan kabarin wani da ake zaton shehi ne daga cikin shehunan ɗariƙar cijjaniya ana kiransa ana kawo ƙarar halin da al'umma take ciki wani lamari kowa sani mun sha bayani a kansa da sharrin da ke ciki mutane yanzu da suka ga wannan ne wasu ke ta mamaki ake ta yadawa wai dama abin haka yake dama yana faɗa ne wasu suna ganin kamar karya ake waɗannan mutane eh, shirka kuru-kuru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 wasalatu wasalamu ala ashirafin mursalin sayidina wa habibina muhammad alka'il ya amuru bin hisham wa ya utubatu bin rabi'a wa ya fulan ibn fulan inna wajadna ma wa adana rabbuna haqqan فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له ما ذلك fakala ma an tumbi asma’in asma’i lima a kulu wa la alihi wa sabihi wa manta biya hun bi isanin ila yau middi a yan’uwa a irin adalci da muke wa mutum kowa ya ji bayanin wannan tantirin jahili wato shi ma dokto ne ko shi ma mene ni kam <laughs> kai muna da doktoci a wannan tattirin jahili birnin kudu me sunansa ne abakar sani birnin kudu allah ya hada mu da jahilai a wannan zamani a da farko dai hakika wallahi tallahi muna gaya wa al'umma babu masifa da Allah ya jarrabi al'umman musulmai kamar wahabiyanci da izala kuma shi yanzu wannan shi yake cewa rika ta cuci mutane tijjaniya ta cuci mutane wallahi tallahi babu akidar da ta cuci al'umman musulmai a duk duniya kamar wahabiyanci da izala kuma kai kake cewa a barta amma mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana illar izala da wahabiyanci to kaga yanzu maganan ka za a ɗauka ko maganan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a ɗauka saboda manzo Allah ya gaya mana za ku bayyana a karshen duniya ya gaya mana sufofinku to kaga to maganan wa za mu ɗauka a cikin maganganu kaga kai ma ka san cewa ba za mu bar magana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ɗauki maganan wani tantirin jahili ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a kisar a kisar zulhuwaisara cewa an wata rana an yi rabo an dawo daga yaki sai zulhuwaisar ya tashi a gaban manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi idil manzala ya ce masa wai laka ya zulhuwaisar man ya adilu iza lam adil waye zai yi adalci in ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban yi adalci ba to a wannan bayani sai na umar ya tashi zai ya ce ya rasulallahi a azinni an abriba unukahu ya ce ya ma'aikin Allah ka yi min izini in daki wuyan wannan kafiri mushiriki fajiri sai manzo Allah ya ce da'ahu fa inna lahu ashabun ka rabu da shi wannan yana da abokanai wanda za su bayyana a ƙarshen zamani sai sun manzo Allah yana siffanta mana ku birnin kudu manzo Allah cikin siffan da ya gaya mana ga irin siffan kaga mu annabi ne ya gaya mana za ku bayyana a duniya har siffofin ku annabi ya gaya mana ya ce ya hakiru ahadukum salatihim ma'a eh? ma'a salatihim ɗayan ku zai raina zai raina sallar ku eh? ɗayan ku zai raina sallarsa idan ya ga suna sallah kaga ya manzo ya siffanta ku da kyan sallah gyara sahu da kalkala da iyayi manzala cewa ya hakiru Salata salatahum ma'a salati wa siyamihim ma'a ma'a siyami idan za ku raina aziminku idan kun ga nan suna azimi wa kira'atuhum ma'a kira'atihim wa kira'atuhum kira'o'inku ma'a kira'atihim tare da kira'o'insu ma'ana in kun ji suna karatun alkur'ani za ku raina karatun alkur'aninku wannan wa yake gaya mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yake gaya mana sai zan me manzo Allah ya ce yamrukuna min addini kama yamruku sahwa anir ramiya suna fita daga addini kamar yadda suna fita kibiya take fita daga bakatta wannan fa manzo ne ya gaya mana za ku zo manzo Allah ya ce yamrukuna min ad-dini kuna fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga bakarta sun malaya una kuma in kun fita manzo Allah ya ce ba ku sake da'awa musulunci saboda manzan Allah ma bashi da kima a wajen kuna kafirta musulmai akan abin da ba ku sani ba yanzu ka kafirta wanda ya suka tafi suka yi tawassali a kabarin maulana eh, shek muhammadu gibri ba ka kafurta su ka ce wayannan ba musulmai ba ne yanzu za mu nuna maka jahilcinka in ka kafurta wayannan, ka kafurta sahabban manzan Allah ka kafurta bayin Allah hatta ka kafurta malamin ka ibnu taimiya ka kafurta ibnu kasir saboda jahilci ba ku je kun yi karatu ba sai kun yi magana akan fannin da ba ku sani ba to ga bayani ga bayani saurara ka ji wannan bayanin da kai na minti goma ya fi karfin a yi mata karatu guda ɗaya dole sai an yi mata karatu ya kai uku ko hudu saboda ta shafi bangare-bangare da yawa a bayaninka kai baka yadda ma matattu suna da amfani ba wanda ya mutu kawai ya mutu kasa ya cinye shi to kariya kake ba haka ba ne gashi na ja maka aya Allah yana cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat sannan kuma ga manzan Allah da bakinsa a yakin badar yana kiran kafirai ɗayan bayan ɗaya da sunansu sabai suka ce ya sulla ya kaka kana kiran matattu ya ce ai ba ku fi su ji ba sun fi ku jin abin da nake faɗa kai amma hadisin ni'al kawai ka kawo na tafiyar kalma mutane bayan an mune mutane shi kawai ba shi kadai ba ne to yanzu ga bayani a takaice warawa bai haƙi bi isnadin sahih birnin kudu to ka saurari karatun yadda yake imam bai haƙi ya ruwaici wannan hadisin da sanadi sahihi an maliki dar daga maliki dar wa kana hazina umar qala asaban nasa qahatun fi zamani umara فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم a zamanin sayidina umaru mutane fari ya same su a zamanin sayidina umar faja'ar rajulun birnin kudu kaji sai wani mutum eh, faja'a rajulun ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo kabarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا يا رسول الله كشايد الأمة كجي لفظين كجي لفظين waye wannan sahabin manzan Allah ne ya je kabarin manzan Allah yana cewa ya rasulallah istasqi li ummatika ka shayar da al'ummanka fa innahum qad halaku al'umman ka sun riga sun halaka ka shayar da su ruwa yanzu ka kafurta sahabi manzan Allah saboda dakikanci da jahilci ta ba mala me yasa za ku yi magana akan fannin da ba ku sani ba to mu je karatu fa innahum qad halaku fa utiya ar-rajulu fil manam sai manzala Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zakewa wannan mutumin a cikin mafarki ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi ya ga manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin mafarki faqila lahu sai manzo Allah ya ce masa akri umar salam ka isarwa sayyidina umar sallama wa akhbirhu ka bashi labari annahum yusqawna cewa su za a shayar da su ruwa tawassalin da ya je ya yi a kabarin manzan Allah manzan Allah ya bashi ya zo masa a mafarki ya ce to ka sani cewa ka gaya wa sai na umaru za a shayar da su ruwa wa kullahu alaikal kais alkais ka gaya masa cewa eh, ma'ana wa ai iji ta fi amri ummatika ka tashi ka yi hidima ka hidimtu a cikin hidimar al'ummanka oje birnin kudu ga bayani fa utiyar rajulu umara wannan mutum sai ya tashi ya zo wajen sayidina umar fa akhbarahu sai ya ba shi labari wahuna intabihu intabihu jaidan ikhwatul iman intabihu jaidan ikhwatul iman ya ku yan uwa masu imani ku faɗaka sosai anan wannan mutumin da ya je kabarin manzan Allah wannan mutumin da ya je ya ce wa manzan Allah al'ummanka sun kusa su halaka ka shayar da su ruwa ya yi mafarki ya ga manzan Allah ya ce masa za a shayar da ku ruwa kuma ka isar wa sayidina umaru sallama kuma ka gaya masa ya lura da mulkin al'ummansa to wannan mutumin ya tashi ya zo wajen na umaru ya ba shi labari ya zo wajen masa fahazar rajulu wannan mutumin fusira bi bilali ah, bin haris almuzanni wa huwa mina sahaba yana cikin sahaban manzan Allah shi ne wanda ya yi mafarkin yukhbiru man wa yake baiwa labari yukhbiru umarul faruk hmm? yukhbiru alfaruk umaru allazi kana ma'arufan annahu annahu kana shadidal inkari lil sai na umaru da aka sani yana da sanani wajen inkarin abubuwa na boye amma ya ya bashi labari to ga, ga amsan da sayyidina umaru bai ce masa kafuri ba dan me ka je kabarin manzon Allah ka kai masa kuka ba baka kai wa Allah kuka ba gashi ga abin da ya ce masa akhbarahu ya bashi labari annahu zahaba ila kabarin rasuli alaihi salatu wasalam ya je kabarin manzon Allah shi ma sahabi ne sai na umaru ma sahabi ne ya zo yana baiwa kuma sai na umaru labari saboda shi ne amirul mu'minin a wannan lokacin annahu zahaba ila kabarin rasuli alaihi salatu wasalam ya je kabarin manzon Allah wakala ya ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah istasqili ummatika fa innahum qad halaku ya ma'aikin Allah ka shayar da al'ummanka fa innahum qad halaku ka ce cewa fa mutane nan mutane al'ummanka sun halaka ya zo ya bai wa umaru labari wa Ahbarahu ai ahbara umar ai ya bai wa umaru labari sannan kuma annahu ra'a rasulullahi fil manam sannan kuma bai saya ba yace fa ya ga manzon Allah a mafarki wa qala lahu ya ce masa ikri umaru salam ka karanta wa sai na umaru sallama wa akhbirhu ka bashi labari annahum yusqawna sani cewa za a shayar da su ruwa wa hu alaikal kais alaikal kais fa baka umaru sai na umaru kuka ya ji saboda haka eh, ya fashe da kuka amirul na umarul faruku ya fashe da kuka walam yunkir alaihi bai masa inkari ba kamar yadda ka kafurta al'ummar mazana bai ce masa shi kafuri ba bai ce masa shi musiriki ba bai ce masa ya fita daga musulunci ba wa ya rabbi ma illa ma ajastu ay la aksiru ma'al istita'ati ka gani yanzu kai saboda jahilci ka fito ka yanzu wannan wannan kallafazin da ka faɗa ka kafurta sahabban manzan Allah dan sahabbin manzan Allah abinda Allah ne kadai mai iyayi bai je ya shiga masallaci ya yi raka a ɗaya biyu ba bai daga hannunsa ya ce Allah ka shayar da al'umman manzan Allah ruwa ba da ya tashi kabarin manzan Allah ya je ya je ya gaya wa manzan Allah eh, cewa ya rasulalahi istaskili li ummatika ka shayar da al'ummanka fa innahum qad halaku sani cewa fa al'ummanka sun halaka kuma ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce masa eh, ikri Umar salam ka karanta wa sai na Umar sallama wa kullahu ka gaya masa eh, Yuskauna za a shayar da ku kuma ka ce masa alaikal kaisi alaikal ma'ana ya lura da al'amuran al'ummansa sai na umaru da ya ji wannan labarin bai kafurta wannan sahabin ba ya fashe da kuka ya ce ubangiji in ma na gaji na gaji ne saboda rashin kasawa ta abinda na kasa ma na kai min to wannan kenan sai kuma mu dawo wajen bilal hmm? ga bilal shi ma a zamanin manzan Allah bayan manzo Allah ya yi wa Fati, Bilal ya koma Sham garinsu ya bar Madina can da ya tafi bai ga manzan bai dawo Madina ba ra'a fil manami Rasulullah sallallahu ya ga manzan Allah a mafarki yuqalu lahu manzan Allah ya ce masa ya Bilal ma hazihi jafwata wani irin kaure cewa ne wannan ya Bilal mada zamanin walam naraka zamani jewa ya wuce ba mu ganka ba ya Bilal manzo Allah yana kwance a kabari ya gaya wa Bilal mun lokaci da yawa ba mu ganka ba yace wani irin kauracewa ne yaya baka zo ka ziyarce mu ba Bilal ya tashi daga bacci bai sake komawa ba daga nan ya tara kayansa sai Madina yana shigowa Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walamma wasala sara yumarrigu nafsahu bi turabil kabr yana turmuza kansa a kabarin manzon Allah yana gwarza kansa da jikinsa jikin kabarin manzan Allah sallallahu alaihi sai na Umar kuma bai hana shi ba tabarrukan saboda neman albarkan manzan Allah wa kana zalika fi khilafi Umar wannan ma kuma a khilafi a zamanin sai na Umaru ne falam yunkar alaiki Umaru wala gairuhu wani daga cikin sahabbai ba su yi inkari ba sai na Umar bai ce kai me yasa kake goga jikinka a kabarin manzan Allah ba ga uwa uba mai masaukin manzan Allah a Madina eh? Abu ayyubal amsari, shi idan ya je kabarin manzan Allah rungumar kabarin yake yi dukuru dunguman kabarin yake yi yanzu kaga ka kafirta sahabban manzan Allah kaf gaba ɗaya akwai wani irinka a zamanin Abu ayyubal amsari. ya zo ya samu ya ga abu ayyubal ansari yana rungume da kabarin manzan Allah sai wannan irin na irinka sai ya gan shi shi kuma wannan ma tabi'i ne ma amma ya yi ke wa sahabi rashin kunya ya ce kai waye wannan ka san me kake yi kuwa lokacin ma bai san waye a kife a kabarin manzan Allah ba yana ɗaga kansa fai zahuwa abu ayyubal ansari yana ɗaga kansa ya ga abu ayyubal ansari amma har yanzu shi wannan bai daddara ba yake ce masa kai kasan san abun da ya ce ni ko na san abun da nake ji tuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walam acil kabar gurin manzan Allah na zo ba wai kai da kake gani na rungumi duwatsu ba duwasu na runguma ba ba gurin duwasu na zama ba duwasu nake bautawa ba gurin manzon Allah na zo wannan shine dakikancin da ba kwa fahimtar zance saboda haka dan wani ya je kabarin bayin Allah ya ce ya kawo kukansa eh? ai ba wai yana nufin shi wannan din ne mai yi ba a kamun kafa ne kamar yadda wannan sabin ya je wajen manzan Allah ya ce ya rasulallah istaskili ummatika ya san cewa Allah ne mai zubo da ruwa abinda ya je ma'anansa ya je kamun kafa ne da manzan Allah Allah ya kawo ruwa wannan shine ma'anar ba wai sai an fito karara an ci ba a wannan shine ma'anar kamun kafa ne saboda haka don an je wajen bayin Allah an ce muna kamun kafa da ku ga halin da ake ciki sun je kabarin maulana shan muhammadu gibrima to kai wa ya san ka wa ya san babanka wa ya san shehinka wa ya san malaminka da wanda za a je yake da albarka mutane duk sinannu la'anannu yanzu duk duniya akwai wanda ya lalata al'umman manzan Allah kamar ibnu har ka zo kana cewa a bar tijjani a bar ibrahim inyasi to kai me yasa baka bar ibnu taimiya ba kuna ɗaukan sa fiye da annabi me yasa ba ku bar ibnu abdul ba sinannen mutumin da ya ce sandan sama ya ce ya fi masa amfani akan manzan Allah wannan akidan shi kuke so ku zo ku baje shi a Nigeria ba zai bazu ba munafukan Allah ta'ala to yanzu ka koma gida karatun yau din sako ne samfur ne zamu baka samfuri ne zamu baka saboda me karatun zamu dauko shi daki-daki saboda me mu tabbatar maka cewa mutanen da suke kabari bayan Allah ba matattu bane yadda ka dauke su ayan da ka kawo ba mahallinta ba ne mu kawo maka ayoyin da zai tabbatar da magana shine kamar irin su wala kulu liman yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakuna saboda haka da kuma dalilan da zai sa ana zuwa wajen bayin Allah kuma abin da nake so yanzu in gaya maka anan shine kafin ka ce a bar shauti jani to ya kamata ka ne wa ibnu taimiya da almajiran ibnu taimiya dan su suka fara wannan abin da kace shirka ne kafirci ne su suka fara gashi nan al'ukudu durriya raba gardama gashi suka ce kip umarni ma suke bayarwa kip saya in mararta bi qasiyuna ala sara fa fihi darihul alami mutafarridi kem idan ka zo kana wucewa ta yuna to ka saya ka nemi guri ka saya ba fafihi a nan yuna nan darihul alami mutafarridin akwai kabarin malami mutafarridi wanda yake shi kadai ne shi ne makadaici shi kadai kaji wai shi mutafarridi shi kadai ne ibnu taymiya to ka saya a gurin nan to in na saya me zai faru kai kana gaggawa da ka ta ai za mu gaya maka wa jubli kabri damma baharan zahiran bil fadli yakzifu bil ula wa sudadi inda muka ce maka ka saya nan akwai kabari mai abun mamaki wanda ya tara kogin baiwa mai kumfa bil bilfadli yakzifu yana jifa da falala jifan falalan yake saboda yayi masa yawa jifa yake shi yasa aka ce ka saya kawai in ka zo kabarin ibnu taimiya. to dakata ga kabarin da yana ta zubar da falala ka gani bil ula da ɗaukaka wa sudadi da shugabanci in kana neman ɗaukaka to ka je kabarin ibnu taimiya yana ba da ɗaukaka in kana neman shugabanci ka je kabarin ibnu taimiya yana ba da shugabanci to ka fito ka sitsi ne wa ibnu taimiya tsakanin shauci jani da ibnu taimiya shekaru ya kai kusan 500 gashi na almajiransa suka ce idan aka je kabarin ibnu taimiya to kabarin ibnu taimiya yana da falala yana ba da falala da ɗaukaka da shugabanci kuma wannan dukkan mun sani in banda Allah ba mai ba mai falala ba mun san cewa ba mai bada daukaka walillahi izzatu wali rasuli walil mu'minina babu wani mai daukaka wani in ba Allah ba ba wanda yake bada shugabanci huma malikal mulki tutil mulka man tasha'u ba wanda yake bada shugabanci in ba Allah ba amma gashi nan a cikin al'ukudu durriya aka ce in ka je kabarin ibnu taymiya ibnu taymiya yana bada falala da shugabanci da ɗaukaka to birnin kudu to ba wanda ya kamata a fara tsinewa a fara barin hanyarsa irin kamar ibnu taimiyya ka fito gashi nan ka faɗa kamar yadda ka ce a sake shehu tijjani da shehu ibrahim saboda ana ta wasu rito gashi nan kafin a haifi shehu tijjani da shekara kusan 500 an ce kabarin ibnu taimiyya yana ba da falala kafin a haifi shehu ibrahim da shekara wajen 700 an kai kabarin ibnu taimiyya yana ba da falala da ɗaukaka da shugabanci bashir bashiru bil gina man ja'ahu eh, yusuri ya surru fu'ada ana muzakhidi to mu je kuma gaba malam ga kashi eh eh eh a a shafi 311 al'ukudu duriya shafi 311 sannan kuma ku sake dawowa gaba shafi 316 a cikin al'ukudu durriya jadab darihan bisham gamamatun taskisarahu alal madawa ta dumu eh? ga kabari fa a sham wanda giragizai na baiwa ta taru a wajen Taski alal mada tana shayar da kasa mutukar dawwama abadan tuttutur wannan kabarin ibnu taimiya ita tana zubar da ruwa na baiwa da na alhairi wasaka kuburan tana sha da kaburruka jawaratu wanda suka makwabce shi minan rida yana ba su na yadda kata turabi a karkashin kasa sahabun afwi ga girgijen baiwa musjamu mai yawan zubar da ruwa ibnu taimiya kai ya faru yanzu amma saboda da iskanci da rainawa mutum hankali mutane sun je wajen kabarin maulana mashak muhammadu gibri ba sun kai kuka saboda allah ya shiga lamarin lamarinmu tsakaninmu da masu mu kuka ce shirka ne sun fita daga musulunci to kaga wanda suka fita daga musulunci kafin a haifi shauti jani da shekara da ɗari biyar suka ce sahabul afwi ka ji fa tata turabi a karkashin kasa ma'ana ibnu taimiya da yake binne a karkashin kasa sahabul afuwi yana da kogin afuwa shi afuwa ma yake yi wa mutane sahabul afuwi afuwa in yayi maka afuwa to shi shikenan an gama kai dan aljanna ne kawai wucewa za ka yi saboda siyasa ma suka ce wa saka kuburan jawaratu yana yi wa kaburrukan da suka makwabce shi afuwa da yadda yana ba yana musu afuwa da yadda kuma yana zubar da afuwan inda kasan ruwan girgije tuba liman amsa mujawiruhu farin ciki ya tabbata ga duk mutumin da ya makwabci kabarin ibnu taymiya birnin kudu lokacin iskanci ya wuce fa <laughs> wallahi da lai sai ku dawo cikin ku saboda haka wallahi tunda wannan abin ya faru nayi likimo saboda na ga yara marasa hankali suna ta fitowa suna magana ba mu kula ba dama ina Allah Allah wani cikinku ya fito eh ya fado a zallabi shi mu taka kansa mu wuce mu nuna wa duniya su jahilai ne tunda wannan kasar din ya bayyana to na san cewa wani ɗan gaban hansi zai fito ya yi magana ina jira ne sai kai kai azallin ta biyo ka sai ka fito kai magana to saboda haka eh liman amsa mujawiru huturbatun min ha jarul mujawiru yukuramu saboda albarkar ibnu taimiya ana eh, karrama ana ni'imta duk wanda ya yi makwabtaka da kabarin ibnu taimiya amsa wa ta hatal ardu arsun izunawa fiha wa faukal ardu fi na ma'asamu haza ita duk wannan abin da muke magana din nan wa amlaku sama'i tahufuhu mala'ikun sama sun zo sun kewaye kabarin ibnu taimiya a nan ne na yi wa dan turayom tambaya shin kamshi shi ibnu taymiya annabi ne yace bai sani ba <laughs> na ce to wannan shirka ne ya ce bai sani ba na ce bidiya ne na ce to mu kaddara kawai wanda ya rubuta takardar nan makaryaci ne ya ce ya zai ya ce masa makaryaci tunda ba su zamani da shi ba kuma bai san shi ba <laughs> amma ya san zamani da shau tijani ya ya san ya yi zamani da shau ibrahim ya yi zamani da shau tijani amma su yana iya fito ya ce musu makaryata ne ko su mushrikai ne ka fahimta zance ko to haza am wa amlaku ta tahufu fi kulli yawmin la tamullu wa tusa'u wa tasamu kullum suna mala'iku sun zo suna kewaye da kabarin ibnu taymiya to ya ardi ya ke kasa sirti bihi eh, ka jannati ya ke kasa kin zama da albarkacin ibnu taimiya karaudatil jannati kamar dausayin aljanna inda aka je aka binne ibnu taimiya to take gurin ya zama dausayin aljanna ha saboda saukar ibnu taimiya a wajen fi kulli yawmin ma asamu lisiwahu to ka fito ka ji ka ji lisiwahu tashkikul juyubi wannan hadisin da manzan Allah ya ce ba ni ba mai kakkece riga in aka yi masa mutuwa to gashi almajiran ibnu taimiya suka ce wannan hadisin sai dai a kai wa wani ibnu taimiya ya za a yi ibnu taimiya ya mutu ba za a yi kuka a kakkece riga ba saboda haka sun jefa wa manzan Allah zancensa akwai sinannun mutane irin wayannan ne har kai ka fito ka ce wai wai tijaniya sun halakar da mutane akwai wanda suka halaka al'umma daga bakin manzan Allah ba muka karbi naku ba a ruwayan imam sai na alifai na cewa hudasa'ul asnam ha'ul ahlam yara su suka fi yawa kuma masu wautan magana kaga yanzu wannan magana kadin magana ce ta wauta kace kawai dan mutane sun je sun ji ba kabarin bawan Allah sun yi tawassali kace kafirci ne sun fita daga musai to akwai mahaukaci wawaye irin wannan sha sa manzo Allah ce sufahaul ahlam kuma siffar kuma bai bari ba Imam Buhari ya kawo kasulihiya kuma su dogon gemu ne masu dangale wanda wando manzo Allah ya ce law abraktuhum la aqtulannahum qatla ajin akwai wanda ya kamata a fito a sine wa a rabu da su a gaya wa duniya wai na sinannu ne la'anannu ne a bar hanyar su kamar wahabiyanci ai ba taba gamuwa da fitina ba wannan abun kuma a karatun gaba zan gaya maka malaman da suka yadda da haka hatta ibnu taymiya yana ciki hatta ibnu kasir yana ciki shi yasa nace ka dauko karatu mai fadin gaske amma za mu nuna maka karatu kyauta za mu baka tunda ku jahilai ne ka gane ko to ka ji fa lisiwahu tashqiqul juyubi tashqiqul juyubi kakkece riga to lisiwahu wannan hadisin fa sai dai ta yi amfani akan wani wa inna ma shakkul juyubi alaihi mimma yalzumu ai kakkece riga ma akan ibn taymiya ai wajibi ne dole ne saboda haka ba za su yi amfani da wannan hadisin manzara ba sun gurgawa manzara hadisin sa nukilat ilal jannati da adini ruhuhu an ciro an ciro ruhin ibnu taimiya zuwa ga aljanna adin walhuru walwildano fi hata hataro matan hurul aini da yara na cikin aljanna suna hidimtawa ibnu taimiya to ga zancen laukana lil qabri al muhiti bi jismihi yawman lisanun naɗikun ya takallamu la summi'at bushrahu biman wafa ila arasa'ihi min khairi daifin yaqdum law kana lil qabri bi jismihi ashina law lisanun naɗikun ya takallamu la sumi bushrahu biman wafa ila arasa'ihi min khairi daifin yaqdumu law lil qabri al da kabarin da yake ɗauke da jikin ibnu taimiya lisanun maɗikun yana da harshen da zai yi firici ya takallamu ya yi magana yau man ko da rana ɗaya la summi'at da an ji bushirahu albishir bi man wafa ila arasa'ihi duk mutumin da ya je farfajiyar kabarin ibnu taimiya to lalle da ya ji cewa min khairi daifin ya lalle ko fa mafi alkhairin ba ko yau ya sauka da kabarin zai gaya maka saboda haka bari mu sake gaba mun yi minti nawa <coughs> to to bari mu kara wannan baitin sai mu tashi nazalat ala alil maqabiri rahmatan wa ankastahum min zulmati zulmi wazzama saka kaburkal wasami fi kulli saharatin ibu ridwani bihin raudu sama nazalat nazalat ala ahlil makabiri rahmatan rahama ta sauka ma ma'abota kaburuka wanda suke kikin kabari da aka je aka binne ibn to rahama ta sauka nazarin ala ahlil makabiri rahmatun hmm? rahama ta sauka ga ma'abota kabari wa ankastahun kastahum ka samo mutane mina zulmati zulmi daga duhun zalunci ka samo mutane daga duhun zalunci wazzama da kishin ruwa wa yake zalunci a kabari kaga ya nuna cewa Allah yana zaluntan mutanen kabari ibnu taimiya ya zo ya samo su Allah ba wannan mai akidan wai ya fito ya cewa mutane don sun je kabarin bayin Allah an yi tawassali da su saboda a samu rangwami a wajen Allah kuka kafurta su to ga naku ga naku to ya za a yi saboda haka birnin kudu yanzu ba lokacin jahilci ya wuce saboda haka yan uwa musulmi abin muke gaya muku wannan wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da wayan nan suke yi ma bayin Allah to duk sharrin su yana koma kansu saka kaburkal wasami fi kulli saharatin sahaibu ridwanin bihi wasu ji ba abin da ake magana saboda haka karatun nan mai dogon zango ne saboda wannan kawai dan samfari maka maka bashi amma in Allah ya da nan da har kwana biyu uku za mu fito da maganganun da ya faɗa ɗayan bayan ɗaya mu bashi cikakkun amsa akan maganganun da yayi ba kafirci ba ne ba mushirikanci ba ne bayin Allah su tafi kabarin annabawa ko bayin Allah su kai kuka a zamanin nana Aisha ma an ji an kai wa nana Aisha kukan fari ta ce a yaye saman kabarin manzan Allah aka yaye kabarin sai ga ruwa su makafirai ne kenan birnin kudu saboda jahilci ku kafirta sahabbai da bayan Allah dubbai a cikinsu akwai ibnu taymi a cikinsu akwai ibnu kasir duk zamu kawo maganganun su a karatun gaba